Shirin lafiyar mu a wannan makon zai yi nazari ne a game da cutar masassarar tsuntsaye da ke saurin yaduwa. Sannan wata ƙwararriyar likitar dabbobi a Najeriya Dr. Lauratu Lawal Halilu ta yi mana bayani a game da tasirin ƙwayar masassarar tsuntsaye da aka fi sanin shi da avian flu da hanyoyin kariya daga cutar. Bugu da ƙari kuma, Wasu 'yan Najeriya sun yi bayani akan abin da suka sani a game da cutar masassarar tsuntsaye da matakan da suke ɗauka don kare kai daga cutar. Kaɗan daga cikin rahotannin da muka tanada muku a cikin shirin lafiyarmu na wannan makon kenan. Marhaban da sake kasancewa da shirin lafiyar mu tare da ni Aisha Mu'azu. Wani mummunan nau'in cutar masassarar tsuntsaye da aka fi sani da H5N1 yana ci gaba da yaduwa a faɗin duniya tun 2022 wanda ya sanadiyar barkewar annobar cutar a gidajen gona na kiwon kaji da sauran tsuntsaye. Sannan ya yi sanadiyar yaduwar wasu nau'ukan cutar cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. galibi ana kamuwa da wannan nau'in cutar mai saurin yaduwa ne idan aka samu cuɗanya tsakanin wata dabba da dabbar da ta kamu da cutar sannan cutar tana iya yaduwa tsakanin mutane wasu ƙasashe a nahiyar afirka kamar gabon mozambique da burkina faso sun ba da rahoton barkewar annobar cutar masassarar tsuntsaye a 'yan shekarun bayan nan alƙaliman sun nuna cewa ƙasar afirka ta kudu ta yi asarar kaso uku cikin ɗari na tsuntsayen ƙasar a shekarar 2023 yayin wata ɓarkewar annobar masassarar tsuntsaye mafi muni. A Amurka kuwa, jihar Colorado ta ba da rahoton samun cutar ta H5N1 a tsakanin wasu ma'aikata hudu a gidan gona a bisa bayanan cibiyar kare yaduwar cututtuka ta CDC. A wani bangaren kuma a Mexico an samu rahoton wani mutum da ya mutu a sanadiyar kwayar cutar a watan Afrilun bana. wanda ya kasance mutum na farko da ya mutu a sanadiyar cutar a wannan shekara ta 2024 a fadin duniya bisa rahotannin hukumar lafiya ta duniya who hukumar lafiya ta duniya ta sanar larar laraba cewa an samu rahoton bullan mura tsuntsaye ta h5n2 ta farko da aka tabbata ɗakin gwaje-gwaje daga mexico an kai mutumin asibiti a birnin mexico kuma ya mutu a ranar Mara lafiyar ya mutu bayan rashin lafiya ta makonni uku. Ya shafe makonni uku yana jinya sannan ya tafi asibiti saboda matsalar numfashi kuma ya mutu a asibiti a wannan rana wato ranar 24 ga watan Afrilu. Daga baya an yi ta masa gwaje-gwaje akai-akai game da mura da sauran kwayoyin cuta kuma an gano H5N2. An gano mutane goma sha bakwai da ake zargi lamarin ya shafa duk an gwada su amma ba sa ɗauke da cutar. a wurin da mutumin yake zaune an gano abokan hulɗa goma sha biyu a cikin makonnin da suka gabata dukkaninsu an gwada su kuma ba sa ɗauke da cutar uh, don haka ana ci gaba da bincike ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje wannan yana nufin gwajin jinin waɗanda suka yi hulɗa da shi don gano ko akwai alamun kamuwa da cutar a baya a wannan lokaci ba mu sani ba ko abubuwa da dama ne suka haddasa mutuwar kamar haka ne ake rubuta bayanai a irin wannan yanayi hukumar lafiya ta who ta ce ba a san inda cutar ta bullo ba duk da cewa an samu rahoton kwayar cutar h5n2 a cikin kaji a mexico wani nau'in cutar mara tsuntsaye h5n1 ya shafi makonni yana yaduwa tsakanin shanun kiwo amurka tare da samun adadi masu kamuwa da cutar tsakanin mutane sai dai hukumomi sun ce babu ɗaya daga cikinsu da ya kamu da cutar daga mutum zuwa mutum inda cutar ke tsalle maimakon shanu zuwa mutane. Dangane da bayanan da ake da su, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi la'akari da haɗarin da ke tattare da yawan jama'a da ƙwayar cutar ta shafa a yanzu. Dr. Lauratu Lawal Alilu, ƙwararriyar likitar dabbobi ce da ke aiki a ma'aikatar lafiyar dabbobi a jihar Zamfaran Najeriya. Ta yi mana ƙarin bayani a game da wannan cuta ta masassarar tsuntsaye. shin ce cutar mura tsuntsaye mura tsuntsaye cuta ce take kama tsuntsaye mostly kanan kuma um, abin da ke jawo shi even influenza virus type a ne yake kawo wannan ciwon kanan akan karfin ciwon nan ciwon um, cutar mura tsuntsaye tana iya kasuwa kashi biyu akan strength and pathogenesis inta muna da low that mai saukin kenan wanda bai tsanani ba kuma muna da high which is mai tsananin so high, high pathogenic avian influenza virus in shine zoonotic yana nufin kenan shine ana iya transferring daga dabbobi amin tsuntsaye zuwa mutane ya wannan cutar mura tsuntsaye take a najeriya da afirka a najeriya da an fara samun first case din a 2006 a kaduna and ya yi lasting till 2008 kuma cases inda aka samu ya kai wajen 312 cases so case ɗin kuma sai ya ya ƙara resurfacing na 2015 kuma an samu outbreak in wajen 256 sai kuma ya zo aka samu abin nan saukin shi to amma from the year 2000 january 2001 to 2002 december kenan an samu cases ɗin wanda ya kai wajen 456 recently kuma an yi reporting cewa Uh, fct an samu outbreak in wajen 299 farms cikin 28 states in fct kenan uh, shin ta ake samun uh, yaduwar wannan uh, cutar ta amurar tsuntsaye ana samun shi ne yawanci tauran abin nan haɗu contact that cuɗanya da dabbobi either directly ko indirectly ko kuma wurin can wurin processing din namu da irin a kasuwa wurin masu aikin kaji wurin yanka wurin fige eh, gashin su ko kuma wurin wanke su so contact da ake samu daga nan yana iya kawowa kanan kuma ana iya samu ko true inhalation haka since airborne disease ne ana samu kanan kuma irin masu zuwa farauta su ma suna ɗauko ciwon eh, suna masu zuwa farauta a daji suna kama tsuntsaye ko ta nan suna don suna kawo shi gida su ci ko ta wurin cin shi ko wurin kamo shi contact da suka samu da shi ana iya samun wannan ciwo ko kuma su kawo tsuntsayen su zo su sayar a kasuwa kuma tsuntsayen already suna dauke da wa'annan ciwon since migratory birds zamu tsuntsayen da suke yawo um, masu daga wasu kasashe suka dauke da ciwon nan so zuwa da su su samu contact haɗuwa cuɗanya da sauran kajin da muke da a kasuwa yana kawo spread in wannan alamomin eh, akwai mild alamomi akwai kuma yana tsanantuwa ana iya samun kawai irin alamomin mura tari ciwon makoshi gajiya ana samun hada su amai zawo wata sa'in ma yana kaiwa da mutuwa in severe cases ana magance ciwon nan ne ta amfani da antiviral drugs da ake sayarwa yawanci ta haka ake magance wannan ciwon waɗanne irin matakai ya kamata mutane su ɗauka wajen kare kansu daga kamuwa da wannan cutar ta murar tsuntsaye ya kamata mutane su rinka kula da tsafta tsaftocin wurin da suke ake ajiye wa'annan kajin ko kuma su tsaftace wurin especially masu sama cuɗanya da kajin nan ya kamata a ce suna kula da tsafta hannayensu don su rinka wanke hannayensu after sun zo sun taɓa wa'annan tsuntsaye ko ma sun je inda suke a rinka wanke hannaye da sabulu da omo wai da ruwa kanan kuma a rage zuwa wurin da ake sa aka samu cases din nan ko kuma ana suspecting cewa akwai ciwon nan a wurin ta yaya al'umma suke musamman masu gidajen gona suke ɗauka idan aka ce an sami barkewar batun murar tsuntsaye abin da suke yawanci shine suna ƙara ɗaukan matakai kan biosecurity ɗinsu and kuma suna irin haka biosecurity yana zama maybe true use of food dips a gaban premises in wurin shiga gonansu wurin shiga da fita kanan suna kula da cewa ba su haɗa kaji na masu wanda ba irin speci ɗaya ba kowa da pen ɗin shi kanan kuma suna rinka suna wanki tsaftace inda ake aje kajin nan da abubuwan da equipment da kayan filin ɗinsu da ruwa ana tsaftace su akai-akai kanan kuma suna abu um, suna kawo irin 'yan kasuwa su kuma ana so su rinka using plastic crates instead of suna using kejikan da suke using don shi zai fi saukin wankewa kuma a yi disinfecting akai-akai Uh, ya batun ɗaukar matakai waɗanda irin matakai gwamnati take ɗauka da ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na harkokin lafiya suke ɗauka wajen ganin cewar an kare tare da yiwuwar ƙara yaduwar cutar murar tsuntsaye suna ɗaukar matakai kamar irin quarantine measures cewa killace waɗanda ba sa da lafiya a ɗauke su daban a raba su da masu lafiya kannan kuma suna abin nan tsaftace ɗaukan mataki kan tsaftace inda ake ajiye wa'annan kajin kannan kuma dabbobin da kajin da suka kamu da wannan ciwon ana akwai process ake kira calling ko population which means ana akwai da ake a kashe su a rage a fidda su daga ana ce mishi ko cushe su a cire su dai daga cikin masu lafiya sai kuma ana abin nan contact tracing which means in an samu case a bibi tun daga ina ina aka samu asalin shi wa'anda suka samu contact da wa'annan dabbobi don a samu yadda za a rage yaduwan wannan cutan sai kuma akwai biyan diya da gwamnati ke ba manoma masu kaji especially when suka samu aka samu cases din wannan bed flu infection kanan kuma ana abin nan din using ppe that is personal protective covering especially a live bird in an samu cases in poultry avian infection so kafin a samu contact da wannan birds din ana sa akwai ppe wani personal dressing da ya kamata ana yi so yana cikin abu majors din da gwamnati suka kama Shin me kuka sani game da cutar masassarar tsuntsaye? Sannan ta yaya kuke tabbatar da lafiyar kaji da tsuntsayen da kuke ci? Ga abin da wasu mazauna jihar Kaduna a Najeriya suke cewa. wanda Allah yake jeho shi ya fada cikin mutane kaga mutane sun samu cututtuka mara ta kama kogoron mutum a ta fama ya je kemis a je nan to za ga dai abubuwa gashi nan dai abawa Allah kawai ni na sai nama dai kawai ina zuwa in miƙa wa iyali in kuma ce su tabbatar sun wanke zuwa su biyu su uku su tafasa sannan a gyara a sanyar za a yi a tsaftace shi wajen dafa cutar mara tsuntsaye wani abu ne da tsuntsa da dukkan abin da ya danganci dabbobi kamar kaza haka da take zuwa wani waida yakan zo ya buge ta ko sanyi haka ko zafi idan ya mata yawa haka sai ka ga ta zo tana burburi wasu mutanen za a gama idan irin wannan yayi ba sa ma ci yadda wa suke ko su ce a fita da shi gida wasu kuma so da dama ni ka gani nan ni ne zan iya cewa a kama shi a yanka shi a dafa shi da huwan farko a zubar da ruwan da huwa na biyu kuma sai a bashi wuta sosai ina gani duk wani abin da yake cikin shi ya riga ya fita to insha Allah zan iya kwantar da kai in zauna an tankwashe kafa in ci mura tsuntsaye wata cuta ce da take iya kama tsuntsu da salo wanda irin dan adam ya ci tana iya cutar da shi kamar irin ta sa mishi tari ko mura ko dai irin zazzabi haka ina iya baiwa nama na wuta sosai saboda yanayin tafarfasan da zai yi ciwo ne da yake kama dan adam wanda ya ci naman mun daji wanda ba su da lafiya wanda suke dauke da wannan ciwon to duk wanda ya ci wannan namomin dajin kamar tsuntsaye to yana kamuwa da wannan ciwon abinda na fahimta game da shi kenan idan muka ɗauraye su da gishiri ba ma sa komai a ciki sai mu ɗora a kan wuta idan muka ɗora a kan wuta yadda hu ya tafarfasu irin tafasuwan farko ɗin nan sai mu sauke sai mu zubar idan muka zubar sai mu wanke shi sannan sai mu zo mu sake sabon ɗaurayewa sai mu ɗora a kan wuta idan soyawa za mu sai mu zuba magi da komai mu tafasa idan kuma za mu farfesun shi ne sai mu jajjage kayan miya da komai da magi sai mu zuba amma mukan bar shi ya fusu sosai fiye da adadin yadda kake ma wani nama iya rahotanninmu na wannan makon kenan a cikin shirin lafiyarmu na wannan makon domin ci gaba da samun mahimman bayanai a game da lafiyarku da manyan ci gaba a fannin kiwon lafiya sai a ziyarci adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com mu tara da ku a wani sabon shirin zuwa makon gobe amma kada ku manta ku kula da lafiyarku sannan ku kasance cikin ƙoshin lafiya. masala.